وشر الأمور مدفاتها وكل مدفة بدعة ونعوذ بالله من البدع والدلال أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu da haɗa wannan lokaci da albarka na yammacin shida ga watan al-muharram na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya wadda ya daidai da shida ga watan tara na shekara ta dubu biyu da sha tara zauna da ci gaba da karatu da muke yi cikin littafin Allah na tafsirin alkur'ani mai girma wanda muka yi taken alkur'ani ta farkin shirya Allah mu da kin sarki ta shirya da mu kuma wannan shi ne darasin mu na sittin daidai ya yardar Allah wadda a makon da ya wuce muna cikin sosul mudassir idan mun sa ne akan aya ta takwas za mu tashi kan a muga kan aya ta bakwai yau za mu tashi kan aya ta takwas amma kamar kullum kafin dorawa ya kamata mu daɗe wa kanmu wato matashiya dangane da yanayi da lokacin da muke ciki wata al-muharram kamar da aka shafi bi wajen malamai ɗaya ne daga cikin watanni hudu masu alfarma wanda tun a jahiliya Allah maɗaukin sarki ya haramta zubar da jini a cikin wato tun a jahiliya ba a zubar da jini da ya yaƙe a cikin Allah ta'ala ya bawa waɗannan watanni wannan alfarmar da suke da ita shi ne watan al-muharram da watan zulqida da watan zulhas da kuma watan rajab waɗannan su ne watanni guda hudu masu alfarma baya ga nan wato a har kullum wajibi ne mu tsaya akan abin da ya inganta daga wato hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam duk lokacin da za mu abu da sunan ibada ko addini to wajibi mu bibi me ya inganta me ya tabbata ko ya ma'aiki sallallahu alaihi wasallam to wannan wata na al-muharram kamar idda malamai sun sha bayanai akwai al'amura da ya kamata lalle mu lura da su hadisi ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam kan cewa azumi da yake mafi daraja bayan azumin ramadan shine wato watan Allah al-muharram sannan mafi fice sallah bayan sallar dare a bayan sallar ah, wajib farilla ke sallar dare kamar yadda hadisin ya to ne ke nuna cewa a wannan watan kenan akwai azumi da ya inganta a sunar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam shine azumin tara ga wata da ake kiransa da ranar tasu'a da kuma azumin goma ga wata da ake kiransa ranar ashura waɗannan azumumuka guda biyu sun inganta a karantawar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam duk ranar tara ga wata manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bai azumce ta ba duk da annabi sallallahu alaihi yi izinin, iznin yi tabbatar da cewa za a azumta Manzan Allah yana yin goma kasantuwar kasantar da Yahudawa suna girma wannan rana annabi sallallahu alaihi wasallam da ya bincike ta rana ce da Allah madaukakin sarki ya tsamar da annabi Musa da mutanensa daga Fir'auna Allah ya mu muka fi tantanta da wato da annabi Musa da ga mu muka dacewa da ainihin martaba shi da girmama shi manzo Allah ta sama yi umarnin ai azumin ranar goma ga wata ranar asura kenan sai zama to yin muwafaka da abin da Yahudawa suke yi kuma suna martaba wannan ranar a matsayin rana da aka samu wato nasara da ainihin kubuta ga da Musa da mutanen shi sai manzo Allah ya to in Allah ya kai mu shekara mai gabatowa mu za mu tara sannan mu goma dan saba mai gudu to a kun ga sunna ce kai tara kai goma amma batun ai tara ai goma ai sha daya wani hadisin bariji ne abin da ya inganta za ka yi tara ga wata sannan za ka yi goma ga wata wannan ya tabbata a sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam daga kuma kada abin da ya inganta kenan aiki ba ranar biki ba ce ba ranar bakin ciki wato bakin ciki ba ce rana ce ta ne ta yin azumi kasantuwar ya inganta manzon Allah ya yi ta tarafa annabi ya yi isara ya tabbatar da yi me yana ci rashin kaiwa lokacin kenan da ya kai da me da ya yi to sai zaman to sahabbai sun zama alaikum bi wa sunnati al-khulafa'i addu alaiha to kun ga kenan aikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama musamman ga ikararsa sunna ce su daga wannan watan a wannan shekara ta dubu ɗaya da ɗari da arba'in da ɗaya ta kama ne ranar litinin da ranar talata ma'ana litinin shi ne tara ga wata talata ita ce goma ga wata kaga idan mutum ya yi na ranar talata a idan litinin sai kuma ya tashi da mai na ranar talata ma'ana za ka yi a tara ga wata za ka yi asura goma ga wata an tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam game da azumin yace ina fatan Allah madaukin sarki kan kare mutun zunubin shekara da ta gabata kashi kun ya kamata lalle mu lura kamar da aka tambaya Abdullahi dan Abbas Allah ta'ala ya kara masa yadda yace aiki da ga wata rana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke azumtar yake neman ladanta wajen Allah sama da wannan ranar ba kashi kun ga kamata lalle mu lura mu ma mu nemi ladan watan rana kasantuwar ta tabbata ya inganta a karantawar ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wasallam Allah mu da kin sarki da dakar da mu wannan shine dan takaitaccen tunatarwa kamar yadda ya gabata a makonni da wasu a makon da ya gabata da kuma karatuka da malamai su yi a sauran wurare a satin da ya gabata mun tsaya kan aya ta bakwai cikin suratul mudaffir fadin Allah ta'ala wa li rabbika fasbir yau za mu tashi fa'ida idza nukira الله نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا نزلت الناقور فإذا نزلت الناقور وذلك يومئذ يوم أثير على الكافرين غير يسير Allah ta'ala ce faiza nukira in mako mana idan aka yi busa a cikin kaho malamai suka ce wannan busa ce ta biyu annaqur ma'anar naqur dai kamar da ibn abbas da mujahid da imam shabi da zai ibn aslam da alhassan da katada da ihdihas suka ce abin da ake nufi da الناقور إني الصوت الصوت مجالس وهو خهاية القرن هنا في كعود أجي موسى أخي ابن أبي هاتم الذي حدثنا أبو سعيد الأسداد حدثنا أصباط بن محمد عن مطرس عن أطيل عن عن أطية الأوفي عن ابن عباس كيف نكرت الناقور فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أن أما وصاحب القرن قد قد انتقم القرن ونهى وهنا جبهته ينتظر متى يؤمر فينفخ Kada kake jin dadi da walwala ma abun ma'ana mala'ikan da za aka umarta da zai busa kaho ya riga ya sanya kawar nan a bakinsa har wato yana sauraron yaushe za a bayi uzuri yayin in busa sai sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce fa ma ta'muruna ya rasulullah kuma kike umarta mu qala sai ce qulu ku hasbuna Allah wa ni'mal wakeel qala Allah tawakkalna wa kaza rawahu imam Ahmad an asbab bihi wa rawahu ibn jarir an abi qurayb an ibn fudayl asbab كلاهما عن مطرف به رواه من طريق من طريق أخرى عن العوفي عن ابن عباس معنى أن نقول شنو ذيك هذا faɗin Allah ta'ala ta iza nukira fil naqur yayin da aka yi busa a cikin kaho almiran guna abin da nan annafu bis saw yi busa a cikin kaho kana ukira isbir ala abahu kamar an ce da manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya hakuri ala abahu akan cutan wanda suke maka su suwa kenan suka fare a ga da ke ko فبين أيديهم يوم حاد يلقون فيه عاقبة الأمر أقول وترانا لكاس أنك لي أقبل دريت وتي ذات جمد ساكمكم ذات عدد ساكمكم من أيت النسكاء وتب Yantu malaman tafiyar suka ce wannan busa ke shaju, ba su za a yi mutane kowa ya tashi. Allah ta lafi zarni wa man khalaqatu kazalika yawma idin yawmun asir kazalika ai wannan rana yawmin rana ce asir Ya ce mai tsananin wuya da wahala akan suwa akan kafirai wanda suka kangare suka ibin Allah suka ibin umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya ga sun ki imani sannan kuma suka daura gabarin yaƙar da'awar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kun ga rashin imanin da rashin yaddar wani abu ne daban sannan yaƙar da'awar ma shi ma wani abu ne kuma daban kamar mutum ne kira ya zuwa ga sunna bai aminta ba bai gamsu da sunna ba kuma ya daura gabalin da ne yaƙar sunna din wannan matsalar ta zama guda biyu ga rashin imanin ga kuma ta ne ga sun yagar ita da hawa ɗin ita Allah ta'ala yace fadalika yawmin fadalika fadalika yawma idin yawmun asir ga yi yini wannan ranar rana ce mai tsanani rana ce mai wa'ala akan kafirai alal kafirina alal kafirina zai zai wasi ba mai sauki ba ce akan kafirai an gaji ko babu sauki dangane da kafirai me yasa saboda ba su imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba kuma ba su bar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mene ya ainihin samu takat wajen isar da da'awar ba isa Allah ta'ala shi to za su game da abin da za su game da shi a wannan rana babu rangame babu sauki game da wato akan akan kafirai akan arna to wannan ke nuna cewa tunda alal kafirina ghairu yasir kenan alal mu'minina yasir ina ƙaunin mukhalafa tunda da kafirai babu sauki a ciki ranar da ta tsakarin wuya da wahala to kuma wannan na nuna cewa su kuma muminai ranar da mai sauki an gane a game da su Allah ta'ala ka sauƙaƙa mana na'am sai Allah ta'ala ce zarni bakkaran da ذرني na su wahida وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمثيلا ثم يسمع أن أزيد الله تعالى يقول ذرني ومن خلقت وحيدا وقال برني da wanda na halitta shi kadai a cikin mahaifiyarsa shi kadai ba ko sisi ba kudi ba ya'ya ba dukiya ba iri, a ya ka halitta kowa zero sai kawai aka ba kamar ko kuma ban ni da ni ana wallazi khalaqtuhu hala kauni wa ilan fi badal ummi mana kyale ni da wanda na halitta shi a halin ta ina mai shi kadai a cikin mahaifiyarsa isa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labarin cewa ina adakum yajma'u qalbuhu fi batni ummihi 40 yawman nutfa thumma yakunu alqatan thumma yakunu mudghatan fa yarsilu ilayhi al-malik fa yu'maru bimadha بكلمات ب ده 40 كلمات الإعلان سائد يجمع يجمع خلقه في بطن أمه za a haɗa halittarsa a cikin mahaifiyarsa kai kaɗai ta tagwaye ne ko ɗan uku ko amma su kaɗai ne ko riga ba mai ita a cikinsa balantana kuɗi balantana ƴaƴan shi ne ɗan ba ba kamai la mala wala walada ba dukiya ba أو دعاني وحيدي معه قالني فيك فإني أكفيك لأن تقبل منه zan isar maka in ji Allah madaukakin sarki kike ga manzon Allah kuma sama kamar wani rarraji ne ga Annabi sallallahu alaihi wasallam bisa abin da wani bin Nagira yake wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na farko mutum da Allah ya ba shi dukiya ga 'ya'ya sai da duk inda zai tafi saboda isa da mulki da tukiya ba ta zai kaɗai. ba sa rabuwa da shi to Allah ya fito kyalimi da shi wani kuma ai ke nuna mana a cikin kenan idan mutum kafiri ne ko wani tantiri ko wani marashin arziki Allah ya ba shi dukiya da wani ba ni'ima ba sai istidraji a kai masa istidraji ne Allah ta'ala ya mar an gane da kyau ko an ba shi dukiya amma baya yin abin da ya kamata da ita da za ta zama irin ta su walid ibn mujira wani kaga sai ke amfani da dukiyar wajen yakar da'aru a annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam jalla kalati to zarni wa man kalatu wahida ka kyale ni ni da wanda aka halitta shi kadai za ta dauka wannan ma'anar ko kuma kyale ni da shi ni ne zan ɗauki dabaran ne ne zan isar maka gamar sharrinsa bar inti wato zan afka masa zan damƙe shi damƙa ta hakika قال المفسرون ما لم تفسير سكتين هو وليد بن المغيرة هنا مجيب آه وليد بن المغيرة قال تعالى وجعلت له مالا ممدودا وجعلت له na sanya masa shiwa shi wani jini mai jira kuma da yawancin malaman da suke suka faɗa Allah ta lafi mun sanya masa malan dukiya mamdudan mai yawa Allah ya jin faɗa mar dukiya kun sai eh, duk da ba bar kyama ba ce amma ba ita ce gaya ba a rayuwa sai su da mun zama su iri ai haka ake on dai kana da su kai ne ba wasu kai ne mai magana ko kada tarbiyyar mutanen baya ba haka take ba babba babba ne malami malami ne mai mulki mai mulki ne mai kuɗi mai kuɗi ne ko ne akwai mahallin akwai mutane akwai kuskure da ake idan yaro ya taso a gida sai ya zama mai tukiya Ta shi kenan komai sai a sakan sai abin da ya Ba bayan da girma kuma ba haifar su aka yi ya ka ba daidai bane a zuba mai ido a ba za a yi faɗa ba yi shi alhaji ne ai shi babba ne wannan ba daidai bane kai kuma jin Allah ya baka dukiya kake rinka tinkawo kana ganin to shi kenan yanzu kai Allah ya ba komai da abin da kake eh, idan ka yi abin da yake sai ka ka ba da haƙƙin Allah a ciki sannan kuma ka ɗauki gabaran yaɗa addini da yada suna annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da wannan dukiyar taka a ko shakka mu ka samu abin da ake so amma duk da haka wannan bai baka damar yin abin da kake so ko yin abin da ka dama sai dai yin abin da Allah kake so an fahimci wanda ya ko Allah ta rage wa ja'altu lahu malam mamduda muka sanya masa ko kace muka ba shi kuɗi muka ba shi dukiya mai yawa Allah ta in fada masa dukiya mai tarin yawa wa banina shuhuda dan Allah madaukin sarki kuma ya sai mai ba ya ba shi ya'ya banin kare ya'ya ma maza kenan shuhudan suna halarta da idan zai haka malaman tafsir suka fassara balma ba ka rabuwa da shi duk inda zai shiga yana tare da su saboda isa gane in yi sigin zai in zai tafiya tare da su tafi hadiri na ba'ahu wa yashhaduna al-ma'asi la ba'ahu la yafariquna li saqrin li kasrati malihi ya'an nan suna tare da shi suna halarce tare da shi a wajen tare da ba sa rabuwa da shi don zuwa su tafiya li kasrati malihi saboda yawan zuciyar shi idan shiga suna tare in zai fita a fita tare an gane ku sau da Allah ya tarin dukiya shi ne malam yake cewa ai wadda alfi na ubani na tsoron bi makkata ma'amu mai samun ƴaƴa da suke halarta tare da shi a garin makka la yusafiruna ولا يحتاجون ila إلى التفرغ في طلب الرزق. su ba sa yin tafiye-tafiye ba su bukatuwa zuwa garbuwa da shi don neman wani arziki likasar a abin saboda yawan dukiyar baban su an tara musu ba sun nemo ba saboda yawan dukiyarsa ba ka ganin tunanin wai ka je ka kama su sana'a ko ka koya ko ka je kai karatu kai aikin gwamnati ba wani tunanin a yi ta isa kawai an bai kilin dukiya sannan Allah ka laifi wa mahabbi lahu tamhida bayan nan Allah ta'ala ya sun kuɗa masa rayuwa aka ba su dogon lokaci an gane da ko aka shimfiɗa masa rayuwa ga dukiya ga yaya sannan kuma ga lafiya ga samarai a yau basattu lahu fil wani wal rizqi wal walad bakkan Allah Ta ta'ala shimfiɗa masa dukiya da yaya ga kuma rayuwa mai daɗi Allah Ta ta'ala shimfiɗa masa wannan dan ta zama mai istirajin Allah istirajin ne to ai basattu lahu fil aish ba da haka yana ta masa a rayuwarsa wa ulul umr da tsawon shekaru wa ya fil quraish da kuma jagoranci da shugabanci a cikin qurayshawa an mutum da ke ko tare da haka summa yatma'u an azida sannan kuma yana ƙara kwaɗayin samun wata shugabancin ma'ana a lahira ina ganin da nan yake fantamawa haka yake so wasu ga mana bayan wannan dukiya da Allah ta'ala ya bashi da wannan 'ya'ya da Allah ya bashi ga saurin kan da yake da shi amma kuma tare da haka sun mai yasa mahu ma kufri ma kufri an azidahu ba'da ma abaitu min zalika kulli sannan kuma tare da kai ke san tare da kafircinsa da tsaurin kan shi kuma ke san Allah da sarki ya kara masa a cikin abin da ya bashi bayan duk abin da aka yi a bakullin, neman ƙari yake neman daɗi yake a gaji da ke ko Allah ta sai ce kalla kalla إنه كان بآياته عليا كلا إنه كلا إنه كان بآياتنا فألقه صعودا نعم إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم كيف قدر نعم الله تعالى الله الله تعالى يقول أها إذا أجاركو أي لست أزيده بزن كارا بطبع ولكن بزن كارا بطبع Innau kana li ayatina anida ya kasance mai tsaurin kai an gane ko yani mu'amidan laha kafiran bima anzalnahu minha ala rasulina ay annahu kana li ayatina anida ya kasance mai tsaurin kai ne game da ayoyinmu in ji Allah madaukakin sarki shi ne malam ce ai mu'anidan laha ina mai tsaurin kai kafiran bima anzalnahu min'a ina mai bujirewa abin da muka saukar na ayoyin ala rasulina ga manzon musallallahu sallallahu ta'ala alaihi wasallam da bai imani da Allah ba bai iya imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba ga da a ba Kike yadda da abinda da Allah ta'ala ya ne saukar da annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala ce to kasantuwar haka ni ko ba zan kara mar abin da yake da bukata abin da yake nema din ba فألحقه صعودا أي سأخلفه مشقة من العذاب Allah ta halatta yin sa mai tsanani na azaba wa irha da kuma wato wahala ay yahmil al insana shay as-saqil al irha shine mutum ya dauki ra'ayi mai nauyin sa allazi la yuzu wa nabiya an gani a abin da ba zai ba a damfara mar kaya mai nauyi kaga wahala kan wahala kenan me ya kawo masa kafircin sa da ainihin taurin kansa da taurin kanki da kuma kokarin yaɗar da'awar annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam to ne ke nuna cewa a ce kun ga duk mutumin da ya ki niƙa wuya ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ki yin da'a da abin da Allah ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi da shi to ba Allah ba zai ba shi abin da yake nema ba za a ba su wasu abubuwa na rayuwa kun ga na har da kafin sa aiko ya sha Allah ba mu labarin ya bayyana wasu ni'imomi guda uku an ba su ni'ima ta dukiya an ba su ni'ima ta mene ta yaya sannan kuma ga sha'an shin shimfiɗa rayuwarsa ga tsawon rai an fahimta da ke ko in ka kalla waɗannan kamar su ne wasu rukunai na jin daɗi a wannan rayuwar ta duniya ke to mutum ne mai dukiya kuma gashi da mene da yawan yaya an fahimci wannan to amma mu gane cewa yin haka kasantuwar ka ga mutum yana abin da ga dama kuma Allah ta'ala ya fashi yana fashi abin da yake bukata ko abin da yake so wannan ba shi ke nuna san wato cewa Allah yana son sa ko yana son abin da yake yi ba haka ma mene ta rana mai kamar fashe da malam wuce abin ya abin da ya ga damar ya abin da yake so suka yi wata karin magana ko man yalka liman fana ma sa'a yalka ma sa'a to ne abin da ya ga dama to zai haɗu da abin ko da bai so an gaji ke ko ka shaka matsalolin mu lura kullum kokarin da za ni bibiyar me Allah ya me manzo Allah da sama ya koyar ya sabbai suka fahimta yana abin zama zo a haka ku kace a to ai qur'ani ne ce masha Allah haka ake so a fahimta fahimtarwa eh to mu ya ka yake fasara mana dole sai fahimtar taka sai fassarar ta dace da fahimtar sabon annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam domin dole ne alqur'ani su ga fahimce shi irin da suka fahimce shi shi ne fahimtar ta ka daidai mutukar fahimtar ta ta saba da abin da suke kai to nan fahimtar ta ka bata ce ومن يشاكل الرسول من بعض ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى فشكرا kun ga idan muna son kubuta muna son tsira to dole sai mun bi da sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alqur'ani da hadisi da isar ba sai ka kara da mene da ta fahimtar magabata na kwarai sai da sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ɗaliban mana bayan alkitabu wa sunna dole sai zama ne ala samu salafin salih ba kawai ala samu salafin السلف بقول أعلى آه، طعم السلف الصالح الإنسان ما يعني الصالح ده ما قرأ الصالح أغاني أبو السلف الصالح واجبني من دي وانا ميورا أغاني تتوكو الله تعالى إتجي سنيا مسا سعود أكوه سعودا zan dora masa azaba mai tsanani sannan za أنا dora masa kaya mai nauyi الذي لا يجيبه هو الذي يجيبه إنه فكر وقدر أي فكر في فعل النبي صلى الله عليه وسلم شفا إنه فكر يا إثناني جلورا جمر كان أنه محمد صلى الله عليه وسلم وقدر قدر أن ينزل ثم أرنفا أي حياء الكلام في نفسه ما يقول في حياء يتعنى يتعنى أبن فلا أرنفا أهداني أبو fa zamma Allah shi ne sai Allah ta'ala ya zarge shi nan ya kanaci abin da zai faɗa ne a ran ya fara abin da zai faɗa dan mene kaucewa abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai kira shi a gare shi kala ta faqutila kai faqatta ai faqutila ai la'ana lu'ina wa uzhiba Allah ya la'ance an gane ko Allah ya ne ya la'ance shi wa ujiba kuma ka azabtar da shi kai fa ya yaya zai hukunta ko ya kaddara tsara wani abu a ransa sun ba kudira kai fa kaddar wannan kaga Allah maimaita uku an gane ko maimaita ne sun ma kudira Kana da Allah ya kuma la'antarsa kai fa kaddar mana tsaka ta yaya zai turanta wanda a cikin ransa an gane da kyau ko sai Allah ta'ala ya ce ثم نظر ثم عبس وبسر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر وقال إن هذا إلا سحر يؤثر نعم إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك وما أدراك ما سقر لا تبكي ولا لا تبكي ولا تذر لواحة لواحة للبشر عليها عليها تسعة عشر نعم الله بكر طيبي yace summa summa nazar kun ga abin da Allah ta'ala ya faɗa game da shi ya yi tunani game da sha'anin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam za ta sai kaddara ko ya tsara abin da zai faɗa a cikin sa. ana ji wani da ke ko da yawan nan Allah ta'ala ya la'ance shi Allah madaukin sarki ya nesan ta'i daga wato rahamarsa sannan Allah ya kuma ne nesan ta'i ثم عاد kuma nazar ai ثم عاد النظر والتروي فيما والتروي فيما يقول فنسيكم النظري da lura a game dai da kuma ƙoƙarin ruwaitar maganganu ta tsakanin ɗan uwan sau da kan abin da suke kai a kan me zai faɗa ai bi ai sai in yudat il qur'an da wannan abu ne zai tunkuɗa al qur'an wa yaqdahu fi yayi suka an gane game da ƙur'ani ya fata shi ma'ana bayan ya yi ta ya wata tunanin sannan sun ma nasa sai kuma yin duba na banaki, an gane da ke ko kan cewa da menene zai tunkule abin da ƙur'ani ya zo da shi da me zai soki abin da alqur'ani ya zo da shi sun ma'abasa an gane da ke ko sai murtika fuska وبصر خلا وداه وتغير من صدق كتنع هنا ما لنزنا ثم عبس أي قطب وداه لما لم يجد آه، متعنا يتعان به أهل القرآن ذاك صدق كتنجع صدق كتنجع يكون تبدو سامع أبن بذي سوكا جمد القرآن وبصر أي خلع وداه وتغير Suka sare ta mene ta jirkita ta canza zan sa ba ya rasa da zai soke qur'ani wanda ga wani ne mugira arne ne to ai kuma sai ga wanda sunan musulunci har kullum a yake ne zai bata sunna da alis sunna ne in ya rasa ya rasa ya bani dankalin sai tashi wannan aiki ne da mutanen banza aiki ne na kafirai an fahimtar da kyau ko da ya kamata lalle mu lura fa kala sai ce ah, Tun ba a dabara wa takbar kawai zai biya baya kawai zai ne ya girman kai ya rasa ne zai kashi qur'ani ne ya ga dai su kuma yake ya yarda ya ce ya yi imanin ai kuma ina ya za a ba maraya girman kai ya kama shi fa qala in haza illa sihrun yu'fa waye qur'anin nan ai ba wani abu bane fatin sihiri ne laysa hadha alqur'an illa sihrun yanqulu muhammad an ghairi wa yarwihi anhu a fadarsa cewa ayar qur'ani hada ba kawai sihiri ne in ji shi a nan kira to daga wani shi an fahimtar da kyau ko a ba sihiri ba ne alkur'ani ba sihiri ba ne sai ce in haza illa kaulin basar sai ba wani abu ne ma kawai maganar mutum ce ba ina alkur'ani kalamullah alkurani maganar Allah ne Da maganar wani dan adam bane yani qala innahu kalamul insan kalamul ins wa laysa bi kalamullah yake ai qur'ani maganar mutum ce ba maganar Allah ba wannan magana da ya faɗa ta ne alquran kalamullah qur'ani maganar Allah ne bal ma na daga cikin ajira da sunan jama'a cewa alquran kalamullah غير مخلوق قرآن maganar Allah ne ba alitta bane ko ba tawakkul ba tsayawa ka ce kai kai ba gane ba Qur'ani halitta ne ko ba halitta bane a Qur'ani maganar Allah ne ba halitta bane laysa ne makhluq ba a ɗauku an gane ke ko da aka ƙur'ani maganar Allah ne ba maganar ɗan adam ba ne sai Allah ta'ala ya faɗa mana sakamakon abin da ya faɗa tun da yake ƙur'ani da maganar Allah ba ne da haka sa'udri sada zan shigar da wuta ta sada wa ma adraka ma sada mai sanar da kai game da wutar sakara ta san me suke ko wutar sakara kamar ai ba wani tambayar ka ta sakar sai saka yi wutar sakar wa a zara kama sakar to me ka sani game da wutar sakar ka san ta kuwa Allah ta sai ce lawahatun lil basar eh lalle la tubqi wala tazun ita la tubqi wala tazar ba ta bari ta ko ba ta bari daga an gane ko sannan kuma ba ta kyale ita wuta wuta in aka saka mutum ba ta cinye shi ba sannan kuma ba zai samu rayuwa ta daɗi ba shi sa Allah ta'ala ta kullama nadir jiludun baddallahu jiludan da ya zo kal'aba duk sanda fatar ta nuna ta gasu an da kyau ko Allah ta'ala sai a cire musu wannan fatar in aka cire sai a sace musu wata dan kawai su ne ne zuƙul azab dan su dandani azaba ita wutar sakan da ke shay'an min al-mu'azzib bi'a ba ta barin kowa na abin da ake azabtar da ita wato ake azabtarwa da ita ba ta gane komai illa ta alaiha wala cikin rukuba ne sai ta zo ta bone ko ba ta bashi ba sun ya ya'udu kama kana sanai dawo kamar yadda yake sun ta ati a rai sanin ta kuma dawowa masa wa haka za dawalai haka nan za ka dinga ta dawo ne za ta kai ta komo in eh, la ta baka wala ta ba ba ta wato wannan abin da aka sa mata dan a azabtar da mutum wato dan azabtar da shi da ita ba zai wanzu ba ko ba ta kyale ba in ta kone sai a mai biyo shi an gada sai ta kuma kura mushe shi Allah ka tsare ta musifa ce kalli ta duniya kamar da hadisin musulun ya tabbatar ɗaya ce cikin saba'in ɗin zafin wani ɗaya cikin saba'in ɗaya cikin saba'in to su ko ita ce misali kawai yaya zai da kaga wuta wutar ce ita ce dai sanan duniya matsayin ta kenan yawanta ta kenan girman ta kenan ɗaya cikin saba'in fama kaga da take kone al'amura kuma haka Allah ta'ala zai mai da wasan asalin wasan wutan wadda وخذ الناس والحجارة كموتا من تقال تميز كوين من كرنتا ما تقال تميز من الكيس كلما وجه في أخوز فالتوا ماذا هل لم يأتكم قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل لهم الشرك إذا نوتا لواحة للبشر لواحة للبشر هذا يقوم قاتل هل هذا هو؟ لواحة تلوه للناس جهنم حتى يروها إلهانا وقيل لواحة لبشر أي مغيرة لوجوههم حتى تتوضع يتوتر بعد بوء الكجاء النمى هذا متى يجب أن تجمعين حلم وكما معناه وقو يتوتر تجاء النمى mugayar da yin tana canza fuskokin mutane a ta su wadda haɗe fuskar sai mafi kira haka za ta kure mace mutane ta kore Allah ka tsare ku yi ka abin da zai kusur ta daga wutar waka ne sun ce Allah ka tsare yi ka za ku ga addu'o'in annabi sallallahu alaihi wasallam yana roƙon Allah kan ya ta yi daga mene abin da zai kuka ta ma ga wuta ba wai a shiga ba abin da zai kusanta ka ga wuta ba ka nisanci ka nemi tsari gare shi an gane wanda ke ko Allah mu da kin sarki ka dare ya ka wuta ba a bar sha'awa ba su ko mutane kamar sukan manta da yaya take kuma yaya ko dan ba a taba ganin ta ba ne wuta ce mai kodawa malamai ce shari'a tul ihram والتغيير آه، والتغيير للبنود يعني لو واحد من